الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايم حكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين يورانا لا رباء أخذ وطن ربيع الآخر الإسلاف الكلندر a lissafin sarkin musulmi kuma biyu ga watan rabi'in al'akhir 1437 hijiriya kuma sha uku ga watan yanayi watan ɗayar shekara ta shida miladiya da misalin karfe bakwai da minti shida na daren alhamis a ranar laraba muka yi haɗuwa ta farko a wani darasi na musamman da za mu kora a kan darasussukan da muka saba yi a masallacin turayen masallacin da aka sa masa sunan a sheikh abdullahi jibril ko malam sheikh umar jibril afwan rahimahullah allah ya ji kansa da rahama a cikin birnin kano a fage wance a cikin fage birnin kanan najeriya mun saba a baya mun gabatar da karatun Ashama'il muhammadiyya na al-imam al-hafiz abu isa tirmidhi Allah ya kansa da rahama da isnadin mu zuwa gare shi kuma mun sauke shi cikakken littafin ba muktasar ba kasancewarsa littafi ne musnan, bayan mun gama mun taƙaice shi a darussa biyu ko uku wanda a ciki muka faɗi mafi mahimmancin abubuwan da suka zo a cikin littafin ashama'il na maganganu a kan halayen su salama da kuma kamanninsa <clears throat> sa'annan muka cike da darasi tilo guda ɗaya akan cancantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cancantar yabo da kuma kirari da kuma jinjina wannan yasa muka kawo salo da misalai na waƙoƙi da aka yi aka yi zan Allah sallallahu alaihi wasallam muka kawo maganganu daɗaɗa na manya-manyan masoya annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin sahabbai da irin yadda suka narke wajen ƙaunarsa da soyayyarsa kuma alhamdulillah mun fa'idanta sannan sai kuma muka zo muka ce a sannan an yi waƙoƙi waɗanda bai dace a ce kasancewar manzo Allah sallama zaɓaɓɓe a wajen Allah kuma a yabe shi da abin da yake ba zaɓaɓɓe ba rashin kasancewarsa zaɓaɓɓe kuma ko dai dan ya saɓa wa shari'a ko kuma dan ba ladabi ma a magana ciki muka ba da misalai kaɗan-kaɗan sannan sai muka ce kuma akwai waɗansu waƙoƙin da aka yi wayanda an yabi manzan Allah da su a wani wajen an yi daidai a wasu wuraren an yi ba daidai ba to amma wasu mutanen sun rike wa'annan waƙoƙin a matsayin ibada kamar ma in baka yi baka san annabi sai muka ɗau misalin alburda ta busiri muka fitar da abin da malamai suka riga suka fitar na kurakurai a cikin waƙar muka yi tarjamarsa doguwa muka faɗi inda ya kamata a yabe shi sa'annan kuma muka fitar da abubuwan da yake na matsaloli a cikin waƙar tasa kuma alhamdulillah yan uwa duka sun fahimta a yanzu da zarar ka ji wa'annan baitukan sai ka ce to wannan bai kamata a yi ba annabi da wannan baitin sannan kuma muka ce bayan nan akwai a rubutu na zube an yi littafin da la'ilul khairat wa shawarikul anwar fi dhikr salati ala nabi al-mukhtar na abu sulaiman na abu muhammad ko abu abdullah muhammad ibn sulaiman al-jazuli shi kuma a ciki muka fitar da abubuwan da ba dace da shari'a ba a cikin littafin shine muka yi masa dogon darasi wanda a ƙarshe dai alhamdulillah Allah ya sa muka gama sai muka ce to tun da haka ne ya kamata mu yi nazari akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to na duba na duba sai na ga malamai sun yi maganganu akan salati ga annabi sallama alqadi iyad Allah ya ji kansa da rahama lam yuqassir a cikin littafin a shifa al-imam ibn kasir Allah ya ji kansa da rahama yayi maganganu masu yawa a cikin tafsirin sa na inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima malamai da yawa sun yi maganganu amma dai falam najid kitaban jami'an ghazir al-fawaidi saghiral hajmi sannan kuma ya zama mawallafin littafin jalilun qadruhu azimin sha'nuhu dha'i'un situhu irin littafin jilawul afham fi salati was salam ala fi fadl salati ala khairil alam na al-imam al-hafiz ibn al-qayyim ba to sai muka ɗauko shi wanda insha Allah a wannan zama zamu fara daga yau karatun shi littafin to amma sai dai muktasar ɗinsa zani مختصر جناب جناب الأرحام في الصلاة والسلام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا الإمام العالم العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ولدي اختصار تشين خالد ابن مطلق المطلق وده القاليني أبو بركوت kotu مدينة ke من الله صلى الله عليه وسلم آه، بدأ يسابق ذلك إيش yasa muka zaɓe maqam din so mu maza mu gama mu shiga da la'ilin nubuwa na al-imam Abu Nu'aym Allah da rahama al to wannan shine gharadun mu idan haka muna buƙatar littafin da tunda a hanya muka gamu da mas'ala da karance shi mu gama abu na biyu kuma a cikin wancan jala'ul afham din na al-Imam al Ibn al-Qayyim duk da cewa an yi tahqiqin sa maktabat sun buga shi musamman ta hakikin shek arna'o. Allah ya kansa da rama an yi ta takharijin hadisan da sauransu to amma duk da haka ka iya cin karo da wani abu wanda yake bai inganta ba na athar ko hadisi ko wani abu to shi malamin da ya tashi ya kawo abin da kusan ta musu ilayhi haja bukata ta fi matsuwa da shi sa'anan bugu da ƙari kuma Allah ya ji kansa da rahama to Allah ya saka mai da alkhairi shi Khalid al-Mutlaq bayan yayi manyan malamai sun yi masa takalimi sun duba kuma sun jinjinawa kamar sun yi muraja'a abin kenan a ciki akwai Sheikh Salih al-Fawzan daya daga cikin a'aba na lajnati lajnatul ifta kuma da hay'atu kibarin ulama ta Saudiya sannan professor abdulrazzaq ibn abdulmusin al-abbad albadar allah ya kara masa lafiya fitaccen profesa ne a babi akida da kuma abinda ya shafi irin wannan rafa'il yana na a jami'a babansa kuma babban malami ne yana irin cikin ragowar malaman hadisi a duniya sheikh abbad kusan majalisinsa ya fi kowane majalisi tara jama'a a masallacin manzo Allah sallama ya rike jami'ar islamiyya ta madina wani lokaci bayan shek bin bas makaho ne amma haka allah ya masa baiwa ke zuba karatu to ɗansa doktor abdulrazzak profesa ne malamin ne ya koyar da mu kuma sannan muna karatu da shi a wajen babansa yana zama koyaushe tare da mahaifinsa a wajen karatu amma malami ne duniya ta san shi domin akwai wuraren da an sallama masa ma duniya akwai littattafan da ya yi littattafan da sun yi zarra a duniya gaba ɗaya ba kuma su bayan nan kuma sai profesa stazin dr muhammad bin ali al'uqla wanda a lokacin mu shine cansala na jami'ar islamiyya ta madina shi ma yana cikin wa'anda suka abin nan suka sa masa hannu mana suka karanta littafin kuma suka yabe shi to shi yasa sai muka ɗau muktasar gashi nan photocopy sa a hannun mutane wanda ba shi da shi sai ya garzaya in ka samu asalin babban littafin to ka biya wani ina in baka samu ba ko kai ko kana da shi ma dai kai photocopy din shi wannan zai taimake ka ba ka yi karba a wajen kowa kai photocopy zai taimaka wajen bibiyar me muke karantawa Allah ya sa mu dace a bisa manhajiya da tsari na karatu idan aka zo karatu ana fara da tarjaman mawallafi to ibn qayyim yana buƙatar doguwar tarjama amma ba mu da lokaci da za mu yi doguwa sai dai a takaicen takaicewa shi mutum ne da aka san shi da suna ibn qayyim al-jawzi ko kuma ibn qayyim al jawziya amma ba a cewa ibn qayyim al-jawzi ko a cewa ibn qayyim al-jawziya ma'ana qayyim din kana da zabi ko dai ka sa mata alif da lam sannan Jawzi din ma kana da zabi ko ka kara mata ya ko ba ka kara mata ta yaushe ne ake kara wa ya Jawziya ya idan ya zanto a qayyim din baka sa mata alif da lam sai ka ce ya kenan ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim to a ribat is the case in ka ƙara alif da sai ka ce ya kenan qayyim al wanne ne kuma ba za ka ce ba guda biyu ne ba za ka ce ba ba za ka ce ibn al-qayyim al-jawziya ba ko ko ba za ka ce yaya ba eh ba za ka ce kuma ibn qayyim al-jawzi ba duk da cewa shi wannan din akwai dan cewa a kansa za a iya faɗa ta wata ta wani waje to in ka ji mutum ya ce malam ibn qayyim jawzi to ko dai bai iya ba ko bai sani ba to wanne ne ba wanne din ba <laughs> alama kuma ta ɗalibin ilimi kaga ya iya dabbin ran da ya ce wannan ya ce wannan to alama ce cewa lalle wannan da alama ya yi karatu a wajen malami sai ka ya ce qala al imam al hafiz ibn qayyim jawziya ko ce qala al imam al hafiz ibn al qayyim al jawzi an fahimta ko babban malami ne na fikihu wanda ya kai martaba ta fatawa babban malami ne masanin Allah al-imam al-faqih rabbani kuma ya kai a ce masa shekul islam kusan shekul islam matsayi ne ba kowane cigar-cigarin mutum za ka ce masa shekul islam ba imam zahabi a cikin tazkiratul huffa shamsuddin zahabi wanda ya rasu shekara ɗari hudu da da nawa imam zahabi ya rasu imam zabi ya rasu shekara ta ɗari takwas ba ɗari bakwai da arba'in da takwas ɗari bakwai da arba'in da takwas imam zabi mai sayarwa alamin nubala a can tazkiratul kuffar ya yi tarjamar kusan mutum dubu da ɗari bakwai idan ban manta a cikin kuffar da ake da su na duniya amma a cikinsu naifin laifan wa mi'a kawai ya ce wa sun zama shekul islam mana in har ana iya ganewa a babi na ilimi in ka samu wanda yake da tsananin bibiyar kaji na rubuce-rubuce da aka a rijal za ga in zo ka tarjama ka za ce wannan rawi din yana cikin wa'anda ibnu a imamu zahabi atlaka alaihi laqab shekul islam أطلق alaihi laqab شيخ islam kuma in ka kula yawanci idan ya ce maka shekul islam a tazkira to in ka koma cikin siya in dai ya yi tarjama sa za a ga anan ma ya ce masa shekul islam wannan sai nuna ashe shekul islam wani matsayi ne da ba kowa ne yake samun sa sai dai wanda ya fi shahara da shi kawai aka ce maka shekul islam aka yi shiru wa ake nufi ibn taymiya amma ba shi ne farko ba to shi ma ya kai matsayin shekul islam amma yawancin an ce masa shekul islam sai a ce asani ko asare domin a bambance shi da ibn taymiya alkunyarsa shine abu abdullah laƙabinsa kuma shine shamsuddin sunansa shine muhammad sunan babansa abi sunan kakansa ayyub sunan baban kakansa sa'ad nisbarsa kuma az-zur'i ثم الدمشقي ya fi shahara da ibn qayyim al-jawziya ko ibn al-qayyim al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama me yasa to ake ce masa ibn qayyim al-jawzi saboda mahaifinsa babban malami ne al-imam abubakar ibn ayyub ibn sa'ad al-zura'i akwai wata makaranta a nan dimashik wanda ita makarantar a nan jauziya take to shi shi ne kamar mai kula da makarantar shi ne shugaba shugaba ba ne ƙayyin ba shi ne kamar headmaster ko kuma principal ko kace chancellor to makarantar sunanta ana ce mata almadrasatul jauziya ko kuma aljauziya shi shek abubakar ibn ayyu shine qayyumul jauziya qayyumul jauziya principal din jauziya to ɗansa shamsuddin muhammad ibn abubakar da ya taso sai ake cewa ɗan gidan principal din jauziya jauziya din makaranta ce don haka shi sunan babansa qayyimul jauziya ba alqayyimul jauziya qayyim suna ne mudaf aljauziya kuma mudafun ilayhi kuma dama ka san ka'idar mudaf da mudafun ilayhi shi mudaf yana zuwa ba alif da lam mudafun ilayhi kuma ya zo da alif da lam in kuma ka sa wa mudaf din alif da lam to ba zai ba da saƙon da ake so ya bayar ba sai ya koma idafa ta zama ma'anawi lafziya ba ma'anawiya misali yanzu idan na ce amma ah, ba kowane suna ne ma za ka sa masa alif da lafi ba sai in ya zama wasu shi sa imamu ibn malik a cikin alfiya a babin idafa ya ce wa wasu albi zil mudafi murtafa in musulab bin zani kan ja'ad sha'a ya ce an yadda a haɗa alif da lam a cikin muda mutafar baligi amma in musulun bisani in nabi ma yana da alif da lam kal ja'd sha'r kamar ka ce al ja'd sha'r wanda gashin sa yake a mun a ture to waye ke har yanzu zai ba gane ba ita kuma idafa abin da ake so Su ake da an faɗi ta a ganawa ake nufi to ta zama idafa mahda kenan sai ta zafa tilka mahdatun wa ma'anawiyya a can gaba dama farkon babu ce nunan tal iraba aw tanwina mimma tudhi fi ihdib ka turi sina ila akhir ma zaka ibnu qayyim al-jawziyya to amma in ka ce ibnu al-qayyim ka ce dan headmaster ko dan principal shikenan to kamar an tambaye ka ina ce principal zai ka ce al-jawzi dan yankin jawz aljawzi kaga ibn al-qayyim dan gidan musta shi din shine aljawzi dan garin aljawzi an gane wannan shine sunansa shi aka haife shi an haife shi a watan safar bakwai ga wata shekara ta 691 sai ka rubuta a jikin littafin don kamata shekara 691 shekara ta ɗari shida da casa'in da ɗaya shi ibnu qayyim al Allah ya kansa da rahama ya taso a gidan karatu da ilimi mahaifinsa a shaykh salih qayyim al babban malami ne a wajen samayi ya karatun rabon gado sannan littattafai na tarjama suna ba da labarin cewa da yawa daga cikin 'yan uwansa da yawa daga cikin wanda suka fito a 'yan gari ɗaya ko kuma wanda suke da alaƙa da shi ma ta jini malamai ne shi ne suka ce ba a afradi usratihi kamar ibnu akhihi dan dan uwansa malami ne kowa ya san dan dan uwansa shine abul fida isma'il ibnu zainuddin abdurrahman wanda aka fi saninsa da imaduddin Allah ya ji kansa da rahama yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sannan ibnu ammihi da kuma 'yan uwansa baki ɗaya kusan duka sun yi fice a wannan lokacin da malinta da ilimi ibn qayyim Allah ya kansa da rahama an san shi da kwaɗayi wajen neman ilimi da kuma karatu sannan da jurewa da gogayya da wajen gogayya da wahala wajen neman ilimin da kuma tsananta bincike tun yana karami ya fara karatu tun bai fi shekara shida ba inda ya fara karatu a wajen ashihabul adil wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da casa'in da bakwai kamar yadda yake cewa wa sami'tu iddata ajza wa lam yattafiq li qira'ati hadha al-ilmi alayhi hadha al ilmi alayhi li sighar sinni wa ihtiram al-maniyati lahu yace tunda ya fara karatu akwai littafan da bai samu ya ji a wajen sa ba amma saboda karancin shekaru da kuma mutuwa ta dauke shi kafin ya girma mutuwa ta dauke shi malamin kafin ya girma Allah ya kansa da rahama ibnu qayyim bayan yayi karatu a wajen malamai na gida yayi tafiya ya je ƙahira ba su ɗaya ba su biyu ba ya yi karatu ya yi munazara da malamanta ya tattauna da su ya yi muzakara kamar yadda imam al-matsarizi yake cewa wa ajimal ƙahira ta ghaira marra ba su ɗaya bai je ga alƙahira yake cewa zakartu marratan ba'da ru'asa tib bi misr mun san shi ibnu qayyim ba wai malami ne kawai kuma ga gawataccen likita ne yace ya taba tattaunawa da manyan farfesoshi na wancan lokacin ulama uthib manya manyan malamai na likitanci a kahira. sun ƙara juna ilimi kuma yake cewa wa qad jarat li munazaratun bi misr ma akbar man yushiru ilayhi al yahud bil ilmi wal ri'asa yace a garin misra ma mun taba zugayya mun taba bugawa tattaunawa ta ilimi da wani bai yahude wanda shi ake nunawa da hannu a yahudanci shine malamin su shine shugaban su kuma ibn shayin ya zauna da shi kuma ya kure shi ya je baitul maqdis ya karantar ma hatta a baitul maqdis Allah ya kansa da rahama kamar da yake cewa ah, wa mithluhu li qultuhu fil qudus yace a ah, akwai wani abu irin wannan nawa da na taɓa faɗa na fatawa a kudus ya kasance yana yawan zuwa aikin hajji kuma ya zauna a aikin hajji kamar yadda yake faɗa da kansa kuma haka ibn rajab Allah ya kansa da rahma alhambali ya faɗa kama a cikin zairu tabaqatil hanabila yake cewa wa hajja marratin kathira وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يعجب منه متى أنا مكة سنة فأسا ودسأنا إبادة سا da yawan hajjinsa ana faɗan yadda yake da ibadarsa shi sa shi kansa wani lokacin saboda sanin hali in yana baka labarin barnamaj na malamai da yadda suke kamar da yake cikin madarijin saliki dana manazil iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sai da ya buƙaci ya rantsuwa dan kakkarci da kansa yake ce wallahi wannan tsarin ba ni nake ba ni ba ka labarin kaina nake ba ba dan ban isa in yi irin wannan abin da nake gaya muku ba ma'ana saboda ya san jama'a duk za su rai cewa shi ake miki. ibn Kan ya kasance mutum ne mai sallata tafai da mayata sallata tafai saboda kwaɗayinsa zuwa ga ilimi yana karantawa kuma yana karantarwa ah, ɗaya daga cikin ɗalibansa ibn rajab Allah ji ansa da rahama alhambali yake cewa wa kana shadidal mahabbati lil ilmi ya kasance mai tsananin kwaɗayin ilimi ne wa mutala'ati wa tasnifihi da yawan mutala'a leƙawa da yawan wallafe wallafe waqtina il kutub kuma yana yawan siyan littafi waqtana min al kutub ma lam yahsul a lokacin imam ibn al qayyim yana da littattafan da ba mai irin su yana daga cikin malaman da suke tawo littattafai al imam ibn kathir Allah ya kansa da rama yake cewa wa afta min al kutubi ما لم يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف yana baka fatawa cikin maganganun malamai a ilimi malaman ilimi cikin fatawa ta ilimi a cikin littattafan malamai irin abin da kai ka san wani daga wani wanda ba shi ba da wahala ya samu damar mallakar irin wa'annan littattafan zai ce wani ya ce a waje kaza wani ya ce a waje kaza Allah ya ji kansa da rama kuma littattafan na as-salaf wal khalaf wato magabata da kuma littattafan malamai na zamanin su, sa'annan tare da haka mutum ne mai tawazu ya kasance yana da kankan da kai da wahala ka ji ya fito ya zuga kansa ko ya yabi kansa kuma wannan dama haka ɗabi'ar malamai take da ɗaliban ilimi na gaskiya shi sa ibnu taymiya Allah ya kansa da rahama yake cewa faman nawwara Allah a ibnu taymiya yake cewa faman nawwara Allah qalbahu duk wanda Allah ya shiri ya haskaka zuciyarsa hadahu ma yublighuhu min zalika wato sai Allah subhanahu wataala ya shirya da shi zuwa abin da zai isar da shi zuwa wannan abu wa man a'mahu lam tazidhu katharatul kutub illa hayratan wa dalala duka wanda Allah ya makantar da idan sa kuwa za ka ga dillin sa sai dai su kara masa bata kuma gashi muna gani wasu sai ga gashi nan sun tara tattafai amma sai ka ga matsayin su a ilimi kullum kara bata suke yi ba sa samu su shiru saboda ba su yi wato Allah bai haskaka musu zuciyarsu da haske na ilimin da za su karu da littattafan yana da malamai da yawa daga cikin manya-manyan malamansa akwai mahaifinsa ayyumul jauziya Allah ya ji kansa da rama bayan akwai shekul islam ibn taimiya wanda ya lazimci ibn taimiya ya karatu a wajensa ya karanta masa littattafai da yawa shi kuma shekul islam ibn taimiya din yana jinsa wanda ya fara lazimtar ibn taimiya a shekara ta 712 712 shekarar da ya rasu ibn taymiya ibn taymiya kuma ya rasu shekara ta 725 saura shekara nawa ya rasu kenan saura shekara nawa to kaga ya lazumci ibn taymiya qallu min 15 sana aqall min 15 sana kasa da shekara 15 amma jibiyan da ya tara ilimi ya zanto ya yi zarra a cikin ɗaliban ibn taimiyya Allah ya kansa da rahama suna tare da shi a kurkuku har Allah ya wa ibn taimiyya rasuwa a cikin malamansa akwai alhafin abul hajjaj al-mizzi a cikin ɗalibai shi yana da ɗalibai da yawa kuma cikin ɗalibansa akwai al-imam ibn rajab al hambali wanda shi ibn rajab din da kansa yake cewa lallai ibn ibn al-qayyim malam sa domin yana cewa wala zamtu majalisahu qabla mautihi azidu azyada min sana yace na lazimci inda yake karantarwa kafin ya rasu duka inda na san yana karatu ina zuwa sama da shekara daya qasidatahu an-nuniyya At-tawila. yace kuma na karanta masa fasidarsa ta nuniya a shekara guda ina karantawa yana ji yana gyarawa ina karantawa ma'ana ya karance ta a wajensa amma ta hanyar kira'a dama ka je ka ɗauko sai ka ce to malam waka ka wannan karatu